وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدا كراتمنا لامية الزقاق ولف أبو الحسن علي بن قاسم المغربي أيوة إن شاء الله زام درسنا قوم شاء الله وما زام تاجي فصل wato fasalin da ke bayani akan abin da ya shafi wakilci mala yace wa hal mutlaqu tawkili kafin fa amriyan bihi nazaran kallad bi ni jala siwa zawjatin darin wa bikrin wa abdihi am al hukm butlanun wa za sahha faqbala wa hal mutlaqu tawkili shin taukili mutlaki wanda aka sake shi kawai mutum ya ce an tawakili kai wakili na ne kafin ya isa ba tare da ya ce kai wakili na ne akan kaza ba ko kuma kai wakili na ne mufawwa wanda duk al'amura na za ka iya wakilta na domin wakili kala biyu ne akwai alwakilul muqayyad akwai alwakilu al-mufawwad wakilin muqayyad shine al-wakilul mukhassas wanda kace ka wakilce ni a bangare kaza kawai a shanin wani bangare na kasuwanci na ko gona ta ko wurin sana'a ta ko wani abu na sha'anin gidana ko kuma wakili ya zama mukawwam kai ne wakili na a dukkan harkoki na gaba daya amma na sai sai an ta wakili kai wakili na ne bai sai akan kaza ba kuma bai sai wakili wanda ya shafi dukkan al'amura nawa shi ne ma da yake cewa wahal mutlaqut tawkili shin mutlakin tawkili a saki wato sakakken wakilci kafin yana isa kawai kace an ta wakili shi kenan sai a kaddara ya zama wakilinka faan an biyan bihi nazaran ka zartar da nazaran tsokaci bihi da shi wato ya zama duk abin da ya dace kawai kai a cikin al'amuran mutum don ya ce shi wakilin kare wannan ya wadatar ko bai wadatar ba ko suka ce bai wadatar ba sai an ayyana maka inda za ka wakilci wanda ya wakilta ka ko suka ce haka din ya yi ko da bai ayyana masa ba sai zama wakilin sa ko ina to sai ce kallas kaman wanda injala ya bayyana bi tafwidin da mai da lamari zuwa gare shi wato idan mutum sai maka da yake maka an ta wakili kai wakili na ne ya zama kamar an ta wakili mu kowa kai wakili na ne a cikin dukkan al'amura na za a ɗauki abun a haka wasu suka ce za a ɗauka suka ce ba za a ɗauke shi haka to za ka dole ya gyara wakili ni wakilin ka amin a cikin dukkan lamuran ka ko wakilin ka a ɓangaren ka? ko kasuwancin ka ko lamuran gidanka ko makamancin wannan to dole sai ya sai ya fayyace to anan nazaran ana nufin abunda in an ce kai wakili na ne kuma a cikin dukkan al'amura na ba nufin kowane abu ka je kai kai ba tare da lissafi ba ka sai da mota ta ka sai da gona na ka sai da shanu na a sai idan akwai maslaha a ciki abinda yake da akwai maslaha a ciki ciki na wannan kuma sai ka zartar da shi shine ma'ana fa an biyan biki nazaran ka zartar da abin da aka yi tso akwai tsokaci a cikinsa ma'ana abin da akwai maslaha a ciki kallaz ai kallazi kamar wanda lugha ce ta wasu daga cikin larabawa allazi ta allaz ba tare da sa ya uddin ba kuma su zalo jala da ya bayyana bi tafwizin bi takwibin ba bi ta'wibin ba ka gyara in an ce bi ta'wibin da canji kenan alfiyon shi ne canji canja abu na bi takwibin ne ke fawwabtu amri wa ufawwidu amri ila Allah kamar da zuwa ƙur'ani ina mai da lamari na zuwa ga Allah fawwabtu amri ne na mai da lamari na zuwa zuwa gare ka ne ma'anan takwibi ba ta'wizi ba ainihin ba ne ifa'u da yawon iman yace siwa zaujatin darin wa bitrin wa abdihi amil hukmu butlanun wa za saha fakbala siwa zaujatin wato banda abin da ya shafi mata wato idan mutum ya ce na taimaka idan mai su ce wani kai wakili na ne a cikin dukkan al'amura ko kai wakili na ne to fa akwai abubuwan da ba za ka wakilce shi ba sauran yau uwa za ka wakilta amma akwai abin da za mu zano wanda ba za ka wakilce shi ba shi ne siwa zaujatin da matarsa za ka take masa matarsa ba na ce kai wakili na ne a cikin lamura na na wakilta ka duk al'amura na to za ka zo ka ce na take maka matarka ba yau ba a wannan mace shafe ka sai dai in kai ka ta shi kace wani ka je ka kake min mata na Ka wannan zai na iyawa amma don shi wakilin ka ne kawai yana rike maka da harkokin ka ko ni direction ka kawai zai zo ya ce na take maka Zainabu ina ba ta saku ba ba ba a garajiya irin wannan jarin haka nan gida da mutum yake zaune a ciki wakilin da ba zai yadda wannan gidan ba ya zai ce maka ai wani ya sai yana sha'awar gidan nan ko na gaya fiye da daraja miliyan hamsin na fiye da gidanka miliyon hamsin a kaje wani gidan haya ne ko wani fili daban wannan 'yan kace kai wakili na ne a kukan lamura na yana iya sayarwa ya canja maka wani gidan sai sai da gidan hayan ya yi daraja gida zai sai gidaje biyu ko gidan da ya fi wannan harka ce ta ta nema ta kasuwanci amma gidan da yake zaune a cikin lokacin ka da shi a kila ko miliyan ɗari aka siya da zai siyar ba ya fi son wannan unguwar wannan layi wannan location ɗin shi ya masa to da haka ba zai fi da shi ba ko nawa aka siya. to yanzu in ka ce ka kuma ya ne wani gidan siya ya kawar kila bare zai samu yadda yake so ba ba a garaje a wannan to da kai mutum ke wakili na ne ba za ka je ka sayar masa gidan da yake zaune a ciki ba wa bikirin. da budurwa yarsa budurwa ba za ka zo ka ce na aurar da yar kawawa ne ba sai in shi yaukin ta kai ce ka aurar wa wani ya ta sai an nan sanda saboda ai yaka yana son ta ai kuma shi ne ainihin ko da haka dole za ta aura sai da yardansa sai da amincewarsa sai da bincikensa ya gane babu matsala wannan yana da amana zai iya mallaka masa yarsa da shi kenan sai ce ya aura masa amma kai ila abin da kai tunani zaman shi kuwa nasa daban ba za a yi daba dai wannan wakilcin ya wuce gona da iri a lokacin ya yarka wancan nan na auren da ita kila ma shi sai ta gama makaranta yake fi auren da ita to ba a yin wannan wa abdihi da kuma bawansa da zai ce ai bawanka nan na kai ko kuma na bawan bawanka haka kawai ba tare da ya sani ba zai yi wannan ba to idan bai zai bai sai da gidan da yake zaune ba to bai zai sai da shagon da yake kasuwanci a ciki ba ko da ya ce kai wakil ne kare ka da shagon da yake kasuwa a ciki sai ka tayi shagon na an tsaya da daraja na sai da shagon ka yanzu mu nemi wani shagon ka kaura a na zai je ina yadda zai je din ba fitan kasuwa ba ne ba za ka yi zama haka nan motar hawarsa wanda yake hawa ba ta haya ba nan ma bai zai sayar ba ko da wakili ne mufawwab wanda aka kai na dukkan al'amura zai sai da motar da yake da hawa yake hawa ba sai da izinin sa amma su motoci na haya daban wani na iya yana iya sayarwa sai ce abil hukumu ko kuma hukuncin irin wannan wakilcin butulanun fatacce ne idan mun koma baya ne idan mutum ya ce an ta wakili kai wakili na ne da ce wakilin fawwa, ba wakili da na mai da duk lamura na aure ka za ka je duk harkoki na kai wakili kuma bai ce wakili na akan gona na ko shagona ko wani abu ba bai faɗi haka ba zance na farko shi ma ya inganta kamar wakili mukawwab zai iya dukkan al'amura na wakilci a harkokinka amma banda matarka zai suke maka ita ba banda yarka ba zai aurar maka da ita ba banda gidanka da kake zaune a ciki ba zai siyar maka ba banda bawanka ba zai yanta ciwo ba zai sai da shi ba haka ne amil hukumu ko kuma hukuncin butulanun shine bata wannan wakilcin yake magana ta wasu ka ce wakilin yayi mana inda ce an ta wakili ko yana nufin duka al'amura banda wai nan da aka lissafa wani ce a'a ai wannan wakilin ma ya bace kawai Shi ne shine awil uku butlanu ko hukuncin fatin wannan wakilcin ne sai dai ya sake wani wakilcin wanda zai ayyana wakili ne muqayyad ko wakili mufawwam wakili muqayyad akan iya kaza da kaza na wakilta ka sai ka kula min da manya manyan motoci na duk abu da ya bace kaga ya dace a gyara a gyara kawai duk kayan da kaga ya dace su dauka su dauka kawai kaga muqayyad nan, an kayyade shi a wani wuri a wani abu daban an keɓance masa abin da zai wakili ko kuma a ce mukawwam wannan aka mai da duka lamari ki zuwa gare shi na harkoki ke dai a faɗi haka amma ba faɗa ba wasu wani suka ce wace ce ma ba ce da zai ce wani abu ya je siyar maka motan ka to ko ko wani ko wasu kayayyakin ka ko shanun ka to da wannan abun bai yi ba wasu bai yi ba ko ya je tare maka faɗa a kotu da bai da wannan daman domin a wurinsu wannan wakilcin ma ɓataccen wakilci ne zan ba a san ma akan mene aka yi wakilcin ba ya ce wa za wannan saha ya inganta fakbala aka ɗauke shi ba a wakilci mutlaki sai dai mu kayyade ko mu kawwame eh, kawai akan al'amura na haka a yanzu a al'adarmu ba a yin wakala mu kawwama ba a wakilta mutum a ce duk lamura na na wakilta ka a zai iya zuwa sai da gonanka ya sai da shanunka ya sai da motocinka na haya gidajen man ka je ya sa su a kasuwa ya sayar ya siya maka wani abu daban ɗan ajiye ajiyenka da kai na amfanin gona ya je ya siyar ko kaga wanne yana da wahala galibi a mu al'adar mu in an ce kai wakila ne to dole kuma akan wani abu ne sai a faɗi akan menene ya zama wakilinka amma ba wakili mufawwad ba in ko mufawwad ne to mutum sai ya nasanya da ta kai wakili na ne a al'amura na gaba da ko ne kai kamar ni ne da shi ya nasanya shi kenan yana da daman ya wakilce shi a abun da ma bai ce ka je ka wakilce shi ba don ya riga ya naɗa ka wakili kawai in an same shi kamar an same ka ko karan ka aka karfi a kawo takardar wurin sa sai je tare maka faɗa ba tare da ka sani ba. Na fata muna fahimta. sai ce wa in waqa'at taqribu isra muƙayyadin muqayyadin bi bai'in khisami shibhi nusus illa bi ja'alihi aw in kana dhat tafwidi lakin li yud'ala wa in waqa'at tafwidu idan tafwidi mai da lamari zuwa ga wakili ko mai da al'amura zuwa ga wanda aka wakilta idan ya afko isra muƙayyadin, wato a bayan wanda aka kayyade wakilcin da aka kayyade bai'in da ciniki misali wakaltu ala bai'i dari haza sai kuma yake mufawwaba na wakilta ka ka fere da wannan gidan nawa sai kuma yake mufawwaban wato abun fawwamarwa wato abun mai da lamarin zuwa gare ka ka ce san gaba uksus ka keɓance shi mukammala cika a wato kawai a iya gidan ne ko da ake mufan wazan din ba wa duk al'amuran ba ne iya gidan kawai wakantuka ala baidi sayyarati mufan wazan na wanke ta kaka sai da mota na na mai na mai da lamari zuwa gare ka to ba yana da yake mufan wazan din ba yana nufin kuma zai iya sayar maka da gidanka ko da da shagonka ko wancan wannan ba aurin cinikin motan ne duk yanda ya sayar yayi idan miliyan uku ya kawo ko da wata tana miliyan biyar dole ka karba ya riga sayar in bashi ya sayar sai kake masa mufawwara ka mai da lamari zuwa gare shi in kuɗi a hannu ne ko ya ne ne iya motar amma ba za a wuce ba rawuwa kuma sai ka nasa da masa ka ce to na wakil ta ka akan gona ta wannan ka je a cire amfanin gonan a je a sayar a kasuwa amma bari shi shiga harkar gonar ka ba alhalin a harkar motar ka kawai ka sashi to shi ne ma'anan wannan yace au yace hisani ma'ana ko kuma wurin husuma anta wakili fi husumati mufawwadan na wakilta ka abin da ya shafi na ko shari'ata na mai da namari zuwa gare ka to iya shari'a ne amma shari'a din duk abin da ka ga dama ka je kai a shari'a amma za mu zo ba zai iya kirari ba amma duk hanyar da zai bi a ya ɗauko lauya ɗaya ko lauya biyu ko goma ma ya ga dama shi kenan kuma ya ɗaukaka ƙara idan an yi nasara a can an yi nasara a kansa wannan duk zai iya yi ko baka sani ba shi ne ma'anar khishami kun hajjiya khishamun asalinsa faɗa ne amma na ana nufin rikici a gaban alƙali faɗa a gaban alƙali shine shari'a ke shibihin ko makamancin wannan gaban karɓo bashi an tawakili ala kwamfi biyu na wake ta saka dinga karɓo min ba su suka nan so da haka duk bashin da kasancewa lokacin biya ya yi ko bai aike ka ba sai ka je ka ce alaji ya ce ka bashi ka biya shi bashin a lokaci ya yi wancan ma ka alaji ya ce ka yi ba biya shi bashin alaji ya ce lokacin balas ɗinka ya yi ka zo ka yi balas duka zai iya maka wannan ko da ya ce mufawwa ba ne wato abu mai da lamari zuwa gare shi sai dai kawai hanyoyin ne hanyoyin neman bashin ne saboda haka in bai biya ba yana iya maka shi wanda ake bin bashin a kotu ko da bai gaya wanda ya wakilta shi ba suna mai da lamura zuwa gare shi to shi ne ana yace uksus ka keɓance abun ka ce a cikin dukkan lamura ne mukammala ana mai ci gaba don fahimci wannan sai ce wa laysa lahu al-iqraru illa bi ta'lim fa in kana zatta fi bila til yuj'al walaita lahu iqraru shi wakili bai da daman yayi iqrari yace eh lalle akwai haƙƙin wani akan wanda ya wakilta ni illa bidalihi sai dai da sanya shi ma'ana sai da izinin wanda ya wakilta shi wato idan wakili ne na na shari'a wani ya kai ƙara na yana bin miliyon yana bin miliyon hamsin kaje ga zama wakili na ni ba zan iya zuwa kotu ba yanzu aka je kotu aka ce ana kawo karan wani ne wanda ya wakilta ka ana bin sa miliyan hamsin to ba dama ya ce eh lalle ana bin sa miliyan hamsin a sai dai in shi ne yake in ka je ka ce lalle ana bin ne na da wannan dama wanda haka bai zai yi ikirari ba sai in sa shi aka to haka nan ko ba zai inkari ba ba ko zai ce ah, a ya bin sa ba duk da kila shine asali na an kai ƙarar mutum ya siya babu hakki a kai nan yi shi ya sai kawai kai za ka je a fara shari'ar da kai ne nawa yake jinsa sai miliyan hamsin to a wani lokaci ne ya karba kaza ne ga abin da ya sayar masa ko bashi ne ko menene ko zaluntan sai kowa ya tattaro bayanai Sani dama ba zaman farko ake yanke shari'a ba iya zai gaya wanda ya wanke tashi to gashi gashi ga abin da aka ce yanzu in na je na amsa musu ne ko in ce a'a to kaga illa bijali sai shi ya bashi izini a ka amsa musu a karka amsa musu shikin kaga idan yace a baya bin sa za a ce wance ya kawo shaidu ne in kuma yace yana bin sa shikenan za a yanke hukunci yana bin sa sai alƙali ya tsara yadda za a biya bashi kila bai da miliyan hamsin ne sai ce to duk wata ya kawo miliyan biyar haka haka ko miliyan biyu a haka haka har a biya gwargwadon yadda ake gani zai iya biya kama da sai bara kai karan mutum ya tura ka wani ce ka je ka amsa masa a gidan da yake ciki ma ba naka bane na wani motar da yake hawa ta wace sai ka ce eh, lalle haka ne to me kai kenan shi ke sai a zo a yanke hukunci a zuwa fitar da alaji daga gidansa a karfi motarsa a sai in shi ya saka sai dai kawai ka tare masa faɗa a zamanin da lokacin da babu lauyoyi na musamman ba ana tura wakilai ne in ba ka son zuwa kotu sai ka tura wakili ya halatta bai ma sun tura wakilai sai da haka an kai karanka shike nan sai ka ce kai ne je ka amsa mini shari'an nan kai wakili na ne ko babu dama da kali ya ce a biye da ba dole sai ya zo in ka ji an ce dole mutum sai ya zo to criminal case ne wato case ne wanda na na laifi sosai amma kana iya wakilta kana iya wakilta wani yanzu tun da akwai lauyoyi sai ka nemi lauya kawai wanda ya san shari'a shi ma abincinsa ya nuna saboda aka yi kawai kinta ke ya yanka maka abin da za ka bashi to abin da zai sa mutum ya tura wakili a shari'a dalilai ne ko kuma wasu sabuba ne na farko wani idan ya je kotu da zai iya bayyanar da dalilansa ba ina zuwa rutsewa zai yi a gaban tsari. a tambaye shi shuru wani ma bari zai kama yi wani yana magana bara a fahimci da ya dosawa ya tsori ta kawai shi an kai shi kotu da ne kama wata kiyama ne ta tashi Wani yana bukatan wa yana bukatan lauya yana bukatan wakili sai amma a gida in ya zauna da lauya zai iya zana masa kaza da kaza da kaza ne kun gane so da haka zai lauyansa sai ce kaza ne hujjansa kaza ne kaga dama shi yana gefe yana ji ko ma mai zo to ga amfani lauya kuma dama kotu gidan zane shi ba tsoron ma alƙali zai jayayya ma da alƙali Ka ga akwai yin wannan to shine malamai kamar da muka karanta a tufatul hukam suka ce idan mai abun nan wanda aka kawo ƙara wanda ya kawo ƙara ya kasa bayyanar da dalilinsa a gaban kotu amma a gefe kuma ya gaya wa alƙali ga hujjojinsa ga hujjojinsa kafin a shiga kotu irin a can bannan ba ofis to amma da aka zo kotu kuma ya kasa sai kama bari to ma laifi alkali ya dinga tina masa hujjojinsa ba ka ce kaza ba eh kaza ba ka ce kaza ba eh nan ba laifi ba wai yana kare shi bane ba ka ce kaza ba wal qasmu in jil al qa'il hujjaj lukinahu wala haraj lukinahu lukinahu al qadi wala haraj idan abokin faɗa ya kasa kawo hujjojinsa alƙali yana iya lakana masa ba da biyin ya sani to ban in kana da lauya kuma babu bukatan wannan ka gaya ka riga ka gaya wa lauyan ka in ka zo ne zai maka wannan abu to kaga akwai fa'ida ka dauki lauya kenan ko domin in ba haka ba kuma za ka zo kai ka tasa yin bayani kai ne da gaskiya sannan kuma a zo a baka a baka rashin gaskiya yasa manzala ta sama wata yana gida sai ya ji wasu daga cikin sabansa suna husuma jin sauti na tashi murya na tashi sun kawo kara ne sai ya fito sai ce me yake faruwa ya ta ah, ina bin sa haƙi ne kawai dai ana ta ana ta bayanai na kawo kara to shi ne mazan suna sai abin nan sai yake musu bayani yake musu kashe yace muna na ladayya ولعل بعضكم أن يكون ألحن بهدته من بعده فأقضي له على نهر ما أسمعه فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما هي قطعة من نار فليأخذها أو يذرها إذا كنا zuwa kuna rikici a gabana fa wataƙila wani ya zama ya fi bayyanar da hujjojin fiye da wani wani ya iya magana cikin jama'a wani ya iya fitar da dalilansa wani ko ba ku sani duk wanda na yi hukunci na bashi haƙƙin ɗan uwansa ko wuta ne na bashi ko ya karba ko ya bari Mana duk wanda ya kasa faɗan hujjansa ne kai kuma ka faɗi hujjoji saboda ka fi shi baki ni kuma ne hukunci a bisa gurgudun abin da ya ji alana ma a don alƙali yana kwanci da abin da ya fi ne yake to in na baka haƙƙin wani saboda ka saboda kai ka iya fitar da hujjoji shi bai iya ba to ka sani wuta ne nake baka ko ka karba ko ka aje ba na zaka shiga wutar jahannama to kaga sai akwai wanda a gaba da kali baya iya bayyana da dalilinsa ka dawo dawo kawai ku shirya ka bashi abin da zaka bashi wani kuma abin da yasa bai zai dauki bai zai je da kansa ba saboda matsayinsa ya wuce ma zai bayyana a wuri matsalan ba ta kai haka ba to da haka sai tura lauya ya je ya Abu nan ya je ya tsaya masa ya je ya tsaya masa shi nan lauya sai ya wakilce shi ba tare da ba tare da shi ya je ba a gama shari'a to ko kuma shi wancan ya ɗauki lauya zan yi kare na in a gani da alƙali ne amma wanda ya ɗauki lauya lauyansa in mai baki ne zai iya ita kawo sojoji wanda ni ban san shari'a ba in an bullo nan ban san ta ita za a bullo ba ban san dokokin da za a karya a ce a wannan ba ya karya doka ko ya saba doka ba shi ne sai dauko lauya ne ma ne sai in kawo ni ta bugawa tsakanin lauya da lauya a gaban alƙali to kaga kenan akwai hanyoyi da ake samu wanda zai zama lura ne sai ka ɗauki sai ka ɗauki lauya amma ya zamana kana da gaskiya in wani haƙƙi kake nema in ba ka da gaskiya to haramun ne shi ma lauyan haramun ne zai kare ka in ba ka da gaskiya to da ka kare shi a nan ba za a kare shi a lahira ba kamar da ubangiji ta ala ya in kuma ba ka da gaskiya ne aka kawo karanka ko in ka ɗauki lauya ka gaya wa lauya in ya je kotu ya ce ba ka da gaskiya kawai eh lallai hakika wannan abu nasa ne lallai na zalunce shi je ka amsa ko a'a ina biyu yana bi na shi kenan yanzu sai a yi tsarin ya za ka yi ka biya wannan haƙi a lauyan ya amfani ka nan ma amma a ce wai mutum a zo wai kai ba ka da shaidu a ce za ka haɗa baki da wani lauya a je a bawa ni dubu ashirin yanzu ya maka shaidan zur shaidan ƙarya wannan an je lahira akwai hukunci sai an sake wannan hukunci kuma babu mai kare ka a lahira idan an je da ya ce walaysa lahul iqraru illa bi ta'dil da zai iya tabbatar da wani haƙƙi na wanda ya wakilta shi ba a kotu illa bi dalihi sai dai idan an sanya shi haka ma'ana illa bi izini ke sai an ba shi izini awin kana zatta kuwiri ko kuma ya zama ma'abocin kalmamar da al'amura ne wato wakili ne mufawwa wakili ne da aka mayar masa da lamura aka ce za ka iya yin komai to wannan yana iya yi yana iya yi shine alwakilin fawa ka anta fawqan fi khusumati idan suka je ta abu na fi jami'i umuri duk al'amura na suka ce to wannan yana iya yana iya yin ikirari idan ya zama wakili ne wanda an mayar kowane abu zai iya yi a cikin harkokinka lakin liyuj'ala lakin sai dai liyuj'ala shi wancan wakilin da ba mufawwab ba ba wanda aka ce komai zai iya yi nan ba to lalle a sanya masa cewa yi ikirarin in yaje in ka je ka ce e ko a'a domin ba rayu a ta zuwa kuma babu e ko a'a ba da za a yi shari'ar kenan babu so da haka a ƙarshe dai idan aka je aka ce to ba ana neman na amsa wannan laifin sai ka amsa in ka je shi kenan a ƙarshe dole yi wannan amma wanda yake mufawwa mai dama kawai duk an wa duk shiroyi naka je kawai kai ba sai ka ba sai ka shawarci ne ba wannan ka ga dai cewa eh ko don zai iya ganewa tunda dama shi ya kalla muranka kana da gaskiya ko baka da shi na baka da shi eh baka da shi ina kake da gaskiya kuma sai kana da kana da gaskiya yace ma ba da tawkilin fayalzamuhu wa ma qubailun wa ma nafa qisaman na'am wala amma ba da taukirin duk a ikirarin da ya yi bayan wakilci bayan an wakilta ce faye zamhu yana da zinta alƙali wakilin ka da ce mu fawwa ka mai da lamarin ka zuwa gare shi komai zai iya wakiltan ka to bayan ka wakilta shi sai zai ya amsa wani yana bin ka biliyan goma ya ce ya eh, lalle yana bin ka biliyan goma baka da dama kai inkari to daga ce zai iya amsawa komai naka wa ma qubaida wa ma qubaidu abinda kuma yake kafin ya zama wakili wato ya je ya amsa bai zama wakili kan kofa ba sai je ya amsa maka wa ma na fa hisaman da abin ya kore husuma shine amsa abu amsa ainihin laifi kenan eh lalle yana bin na haƙi yana bin sa haƙi kaza duk abu ɗaya ne amma kuma kafin a wakilta ka ka zama wakili mu fawa ka je kai wannan abun to akwai gani guda biyu na'am wasu ka ce eh to yayi wala wasu ka ce wato ainihin bai yi ba ma'anan wannan baitin shi ne shi wakili mufawwa wanda aka mai da lamari zuwa gare shi idan har ya amsa maka cewa lalle ana bin ka haƙƙi a kotu bayan ka naɗa shi wakilci shi kenan wannan ya yi amma kafin ka naɗa shi ɗin ka ce mufawwaf yanzu ya zama mufawwaf ɗinka kafin ka naɗa shi dama an fara shari'a sai dai ya amsa maka to shi zai za a zartar da wannan ko ba za a zartar ba ya ka ce wasu ka ce za a zartar wasu wasu ka ce ba za a ba za a zartar da shi to bai kamata dai kafin a naɗa shi kam ya dai ya zartar da abin da aka aka yi shi kafin a naɗa shi ya kamata sai bayan sai bayan an naɗa shi ne to wanda suka faru bayan ya zama wakilin mufawwaf to wannan yana iya amsawa amma abin da ya faru kafin ya zama wannan wakili bai kamata ya amsa ba don ba lalle ya san abubuwan sun faru ko ba su ko ba su faru ba to da haka ya sa suka ce eh tun da yanzu ya zo mu kowa za a za a yi da wasu suka ce ba za a ba za a yi da ba nan gano dai guda biyu wa hal yantahi bi sabti wa hal yantahi bi sabti tittata ashhurin aw in ghaba yastarsil wa illa fayus'ala wa hal yantahi shin hukuncin wakilci a kotu yana karewa yantahi din ay yantahi tawkilu fil qusumati wakilci a kotu tunda aka samu muke magana yana karewa ne bi takaki da shirin wanda ya wakilta wanda ya wakilta shi wannan mutumin sittata ashurin wata shida wata shida shiru ba a ce komai ba akan mutum to shin wakilcin nan zai ci gaba ne ko ya kare misali yanzu ka ce wani ya je ya amsa maka wato ainihin abun shari'a ya je ya amsa maka shari'a to shi nan da ya je ana yin satin farko watan farko to ana shari'a dai daga ba sai aka dakatar da shari'a nan har zuwa wata shida shi wanda ya wakilta shi din bai sai ka je ka kare min shari'a na ba ko har yanzu kana wakili na wa shi zai iya ci gaba da wakilcin ko kuma a shika yanzu wakilcin ya kare sai an sake sabon na ɗashi an domin wata shida komi zai iya faruwa ko wata bakwai ko makamancin wani shi ne ma'anar karatun muhalliyar yi shin wakilcin yana karewa ne bi sakati da shuru su tasa a shuri wata shida shi wanda ya wakil tashin bai sake maganan husuman ba ko rikicin ba ko shari'an ba hawin gaba ko kuma wanda ya wakil shi ya yi tafiya baya nan shekara abin nan wata shida baya gari ko shekara daya shin ya kare wannan wakilin? ko suka ce yasar eh, ce wasu kuma sai zai ci gaba yassar fi ai yassamiru zai ci gaba wancan hali yana nuna maganganun guda biyu idan ka wakilta mutum a shari'a sai bayan aka yi shuru bayan wata shida ba a ci gaba da shari'a ba har yanzu shine wakilin ka a shari'a wasu ka keke wasu ka ce a idan ke wakilta mutum a shari'a sai kai tafiya doguwar tafiya wata shi ko kofi da haka ba ka nan zai ci gaba da wannan shari'a ko za a jira sai ka dawo ka sake wakilta tashi don ba a san wani nazari da kai bayan nan ba wasu ka ce eh wasu ka ce a'a shi ne ma'anar wannan wahal yi cin wakilci na shari'a yana karewa fi sarki da shiru fi sata a shurin wata shida shi wanda ya wakilta ya shiru bai ce komai ba wanda ya wakilta wakilin awin gaba ko kuma baya nan ma wata shida ko fiye da wata shida shin wakilin har yanzu yana nan ko sai an sake shi yastarsil zai ci gaba shine ma'anar yastamiru wa hal yastamiru zai ci gaba wasu suka ce eh, wasu suka ce a ah, wa illa suka ce in ko ba tafiya yi ba yana nan a gari fa Ala a tambaye shi kidiya ya ce wata shida yayi kai shu akan maganar shari'a sai to yaya shi wannan zai ci gaba da zama wakilinka zai ci gaba da tsare maka shari'a ko ba zai ci gaba ba a za tambaye shi shi ne sai ko a'a to in baya nan fa ya gaba da dama a tambaye shi musamman zamanin da babu waya zamanin da babu waya ko yana inda ba waya ba ne to to suka ce a ci gaba da shari'a suka ce a kar a ci gaba da da shari'a a irin shari'o'in yanzu za a ce ci gaba da shari'a Wasu shari'a sai a shekara goma ba ta karewa a yi a daga a yi a daga wani sai bayan shekara uku ko bayan shekara biyu cikin nan sai a ce to ai an yanke hukunci yanzu akwai shari'o'i abin nan shekarun ba duk da yanzu an an gyara abin shari'o'i na siyasa na wasu gwamnoni wani gwamnan ya yi shekara uku sannan a yanke hukunci wasu hamayyansa shi ne gwamna kai zai karba ke sa ake samun sabanin lokutan zaɓe ya yi gaji an yi gama zaɓe amma jiha kaza da kaza ba a yi ba yi zabe ba shirya ne ba a gama ba tun da aka yi shekara biyu ko aka yi shekara ɗaya ko shekara biyu ma a yi abin da a yanke hukunci za ga wannan don wata shida lauyoyinka wata shida kawai ba a ci gaba da shari'a ba ba za ka sai ka sake da kasu ko ka wake suna nan a wakilin ka kawai amma irin da ba ba ba tsawaitawa yace litamna khasiyan kai kashiman ne ba kasiyan ba hmm, kun sa akwai ɗan gyare-gyare wannan tsaba litamna kasiman fi salatin wa shirhiha ma ba توكيله وليكمل وليكمل نما با يكمل ويكمل با كنغاني وليكمل لتمنى ka hana أبوكين خصوما fi talatin wato abokin shari'a kenan ko wanda aka kawo ƙara ko wanda ya kawo ƙara fi talatin a cikin zama uku zama da aka salatan jalasatin kenan zama guda uku wa ha da makamanci wannan ko zama biyu ko hudu wato mutum ne aka kai ƙaransa ko kai ƙara an fara shari'an da shi shi akan kansa wanda ake shari'an da shi wanda ake rikicin da shi an yi zaman farko na alƙali an yi zama na biyu an yi zama na uku ko an yi na huduwa so ka hana shi wata naza'a wato da ya yi ci gaba da shari'a tare da abokin mutumansa ka hana shi min tauqihi daga wani tawani wani kammila ya karifa shari'a an kwanci bai mutum ne aka kai karansa yace zai tari kan zai tari karansa da kansa shi zai shari'a ba ruwansa da wani wakili ko zaune. aka za ka yi zaman farko da shi aka yi zama na biyu da shi aka yi zama na uku da shi daga ba sai ce kai ni shari'ar nan ta yi ta yi barin iya barin iya ce ga barin tura lauya aka ce bai da wannan dama barin tura wakili bai da wannan dama domin zai mai da hannun agogo baya abin da ya faru zama uku nan yanzu ba da ba da wannan wakilin sa aka yi ba da shi aka kaga za a sake shari'a sabuwa kenan sai aka ce to a hana shi daga wakilci a hana shi wakilci shine ma'anar wannan bai ce bare sake fassara shi litamna khasiman ba khasiyan ba in an ce khasiyan gaban wani dandake ke gina khasiman shine khatiman ke mai hudu shari'a abokin shari'a litamna ka hana khasiman abokin shari'a tanaza'a da fitan tanaza'a da ya yi jayayya ma'ana ya shiga kotu aka yi shari'a da hifi salatin a zama uku wa shirya da makamancin su zama biyu kenan ko hudu to ka hana shi min tautilihi daga wakiltawansa daga tawansa ka hana shi wakilta wani ya ci gaba da shari'a a ah. bayan zama uku kuma to wani wakil ai shari'a ta kusan karewa Da ka ce wal yukammila ya cika wannan shari'an ya je ya ci gaba har a kare shari'a amma bai zai wakil in ya kawo wakil a ta ah, lokacin wakilci ya wuce za ka mai da hannun agogo baya ko za ka kai ka zo da kanka a kare na fatan fahimta so da dama ya asali shari'a kan ka kare ta da kanka ne ba wakilci ba to da ka sai an samu dalilai ne sai ka wakilta aka ce wa fi safarin wa shibhu uzrun wa hal bila yaminin khilafun in arada tanaqqala ka tanaqqula ya gamata in arada tanaqqula ka jara shi bi dhammi alqafi tanaqqala tanaqqulu tanaqqulan wa fi safarin amma a halin tafiya a sai mutumin yayi tafiya ne an yi zama uku da shi sai tafiya wa shiri da makamancinsa kamar bai da lafiya ne an yi zama uku sai wani rashin lafiya ta same shi a cikin wannan uzurin akwai uzuri wato zai iya wakiltawa kenan ko da yi zama uku amma sai zama ya yi tafiya ne doguwar tafiya sai na iya wakilta wani ya ci gaba ko kuma bai da lafiya ne ba zai iya zuwa kotu ba yana iya wakilta wani ya ci gaba na wasa da shari'a A uzurin wannan uzuri ne amma wahal bila yaminin shin zai zama babu rantsuwa tafiyar da yayin nan sai ya rantse cewa ba don ya wake da wani ya tafiyan ba ko kuma ko bai rantse ba mana sai ya ce billahi lazi la ilaha illa huwa wannan tafiyan ta kama ni ne ba wai don na kaucewa shari'a na wake da wani ba sai ya yi haka wasu ka ce yi sai ya yi wannan wasu ka ce a'a ba sai ya yi ba tunda ai tafiya in ba a gari kawai shi kenan uzuri ne ya kama shi kawai shi ne asali wanda suka ce yaran ɗaya suna suna tuhumar sa ne kar ya zama don ya wakilta wani da ya kirkiri ta ya kirkiri ta sun yake khilafin akwai sabani sun ce yaran sa sun ce ba sai yaran zai ba in arada kula idan ya yi nufin tafiya asalin kula kaura ne amma nan tafiya ake ne. in ya nufin ya kaura ya rantse cewa ba zai tafi ba zai yi wannan tafiyan ba ne don ya wakilta wani don gudun kare shari'a da kansa ba in ya rantse shi kenan sai ce ce kawo wakilin ka wasu kuma suka ce ba sai yaran sai ba wannan duk alƙali zai duba shi zai rijar da guda in ya rijar da ɗaya shi ke nan kawai na hukumar alƙali ya faɗa kila ko da malamai sai sabanin alƙali ya ɗau ɓangare ɗaya ko babu sabanin ya yi hukuncin baka isa kai ka zo ka ce za ka warware hukuncin ba ko ne alƙalin ma bai zai warware ba in dai da dalilin wai don an yi sabani ne a sai dai wani hujjan daban in ɗayan bai da hujja wannan aka ba gaskiya ɗaya nan na can gaba yana iya warwarewa sai ce wa yujja zawo haƙƙin litaukili wahidin awin ya haɗuru a hukumu in amma fasbala wa yujja ana buƙatar da zawo haƙƙin mabota haƙƙi litaukili wahidin ga wakilta mutum ta cikinsu wato idan ya zamana kuna da kuna rikici da wasu kuma abun naku ne kuna da yawa amma a ce gida ne kun gaje shi ko fili ko gona sai wani ya ce nasa ne ko kuma kun kai goma A kuna iya wace ta mutum ɗaya ko kuma ku je gaba ɗayan ku kusa da shari'a shine ma'anan ja. ana buƙatar da zawo haƙƙi ma abota haƙƙi li sauƙi da wahidi ga wakil ta mutum ɗaya awin yahduru au an yahduru ne a gefe ko su je su halarta dukkanin su gaba ɗaya su tare shari'a au hukumun ko kuma alƙali ya hukunta hakan din ku zo gaba daya ko kuma a mutum da ya wakilce ku in amma idan abin da ake rikici a kansa din ya gani wane ma'ana haƙƙun ne mushtarak suna da tarayya a haƙƙin ko na ne suka gada ko suka tsaya ko aka ba su kyauta ko gida suka gada ko suka tsaya ko ba suka ba su kyauta kaga wannan haƙƙin su ne kafin su raba sai wani ya zo ya mamaye abun gaba daya to wannan suna iya wakilta mutum ɗaya a cikinsu ko mutum ɗaya ba a cikinsu ba a gefe je kare musu shari'a suna iya kuma zuwa gaba ɗaya ko tun farko su wakilta mutum ɗaya ko tun farko su zo gaba ɗaya au hukumun ko alƙali zai hukunta kai ku turo mutum ɗaya kun yawa ba sai kun zo kotu ba ko alƙali ya ce a tun da ba ku yawa ku zo gaba ɗaya a yi shari'an da ku duk ana yin wannan faɗin amma mai haƙƙin ya shafi kowa da kowa Bala ka karɓi wannan amma in kowa haƙƙinsa daban ne zaidu da abu da bakar da kare wa da kani wa da kani wa da kani kowa rikicinsa daban wannan gonansa ne mutum ya karba wannan wannan rikicin gonansa ne wannan rikicin filinsa wannan rikicin gidansa wannan rikicin shagonsa to ba za su wakilta mutum da yawa sai dai kowa ya zo ya tare shari'arsa ko kowa ya wakilta nasa nasa wakilin saboda alhaku mutafarrid muta'addi saboda haka ba haƙƙin kowa haƙƙinsa daban-daban ne amma in abu baya ɗaya ne ko mallakin wasu ake rikici a kansa suna iya zuwa dukansu kotu a shari'a ko kuma su ta mutum jiya. in alkali ya ga sun yi yawa ya ce mutum jiya ya zo kawai ko biyu sauran su huta a gida sun ya gaba su da yawa shi da kansa ya ce su zo abin su zo gaba ɗaya su a ci gaba da a ci gaba da shari'a babu laifi don aka yi wannan gwargwadon yadda alkali yake ganin maslaha ko gwargwadon su yadda ya fiye musu shine ma'ana wannan barci. وهل مدع يلجا لجمع حقوقه نعم إن بدا تعنيته أو نآول أو نآول با أو تأول با تجارة أو نآول با أو تأول با وهل مدع شمي دعواه وندي كاو قارة يجاه أنا بقاتل نشيل جمع حقوقه يتتر حقوقه guri guda daya a yi shari'an tare ba tare da an rarraba ba na'am wasu ka ce yi eh, ana iya yin haka iza ba da tuhu idan wahalarwansa ya bayyana ya zama na shi wanda ake aka kai karan zai wahala in an ce shari'an nan sai an yi ta ɗaya bayan ɗaya ina min sa bashi miliyon ɗaya ya sai abin nan ya sai gonansa bai biya ba ya karɓi tsaron mashin ɗinsa bai ba shi ba misali ya zo ya sace masa abin nan kekensa kaga abu daban-daban shin kowanne shari'an nan za a yi ta daban-daban yau na zo an yi maganan gona shi nan, gobe kuma zo a yi maganan gida bibiya a yi maganan mashi za ka yi magana riga ko kuma za a iya in shi wanda aka kawo ƙaran yace a'a a tattara waɗannan shiryoyin duk a wuri guda ɗaya in na take amsawa in amsa ko kan na amsa ina da wannan dama ana iya yin haka usmaniya suka ce ana iya yi idan ya zama na za a wahalar da shi wanda aka kawo karan saboda yana da nisa ko makamancin wanda ko suka ce ba za a yi ba a yi shi daban-daban ko da zai wahala shi ne ma'ana wannan baiti bari sa dawa. wa hal mudda'in shin wanda ya kawo ƙara yulja ana kashi dole li jam'i huquqihi ya tara haƙoƙansa haƙƙi ne kala kala guda uku ko guda huɗu ya kawo ƙaran wani daban daban daban ina da haƙƙi ya zalunce shi anan ya ci amanansa anan ya ya rike masa bakinsa anan ya ɗau kayansa bai biya shi ba yana bi sa daban daban to shin za a sa shi dole a zo a haɗa haƙoƙan sai a yi shari'a ɗaya a kira wanda yake tuhuman ya zo ya amsa amsawa ɗaya ko kuma sai dai a yi karan daban-daban a yi shari'a nan an yi shari'a wannan gobe ya dawo jibi ma ya sake dawowa na'am wasu a suka ce ah, ana iya sake ya haɗa shari'o'in gaba ɗaya a lokaci guda amma in ba za ta idan wahalar wansa ya bayyana al'adatu shi ne wahala mana wahalarwa ta'annu kenan wansa ga wanda ya kai ƙara misali a ce tafiyan kilomita dubu ne misali ya je ya dawo ya sake komawa in wannan yau ya dawo litinin talata ma ya dawo laraba ma ya dawo shiryoyi daban-daban da zai hana haɗa su litinin gaba ɗaya suka ce inda zai wahala a haɗa su gaba ɗaya auna'a Alƙalin da garinsu akwai nisa tsakanin wato inda alƙalin yake da kuma wato garinsu wa'innan ɗin kenan inda aka kai karan kamata yana lagos ya kai ƙaransa a yola kaga akwai nisa ko yana nijar ko makamancin wannan to shin nisan zai sa a haɗa shirwoyin aure guda ko kuma bai sa a haɗa shirwoyin aure guda ba shine ma'anan auna na adin nan ai ke kenan ko na albiladun na'iya garuwa masu nisa wala ko zuka ce ba za a haɗa maza ba ko da zai sha wahala ko garin ya yi nisa a yi su daban-daban haka wani malami ne sai illu ba shi ne ma'anan wala raga sai ka gyara auna a wala ba auta wala ba mun fahimta wannan dai alkali shi zai rijari da guda ɗaya in ya ga wahalan ta yi yawa zai ce a haɗa shari'a na rana ɗaya kawai ka zo ka amsa wannan a kashe maka gashi gashi ya amsa wasu ya inkari wasu ko ya amsa duka ko ya inkari gaba ɗaya ya ba da amsa dai a lokaci guda kawai in kuma ya ga babu wani wahala sosai ko nisan ba sosai ba ne ko shiryoyin suna da rikicin da bai kamata a haɗa su ba to alƙali sai ce bai zai haɗa ba. Sura kan alƙali ya jari da guda ɗaya shi kenan magana ta ƙari. وقيل بجمع عند إلافه فقط وتمييز إرث من سواه كدنجلة وقيل وسمع علمين سكتي بجمع أنا حرحة الشريعوئين ما فيوا أيس لوكا تقول هذا أن مسلطين أكتكارا عند إهلافه يعني رمضة التي فقط كوي ba yayin da awawa lokaci lokacin da ake shari'a ya zo daban-daban amma idan ya samu shaida da shi abin nan shi wanda ya kawo abin nan idan har wanda aka ya kawo ƙara ba yi da shaidu shi wanda aka kawo ƙaran shi zai rantse don zai rantse in haɗa masa shiroyin gaba ɗaya rantse a lokaci guda Ina ma nan wakila bi jami'in inda ilafi wasu ka ce ana haɗa masa ne inda ilafi lokacin rantsar da shi fakat kawai wato rantsar da wanda aka kawo ƙara da wancan bai samu mai ba bai samu shaidu ba ko kuma ya samu shaida ɗaya wanda ya kawo ƙaran an ce rantse sai ki rantse a kagen su wanda aka kawo ƙara zai rantse ya kama hanyar sai ta in ya yi inkari wannan lokacin ne sai a haɗa duk shari'o'in ko da guda goma ne sai a ce ka zo rana ɗaya kawai ka rantse ka kina sai ya rantse wa tamizu irtin min siwahu ya kamata ya zama tamizu irtin da kuma bambanci gado min siwahu daga waninsa kadin jala ko kuma ah, bashiya tamyizun wa tamyizu irkin kadin jala da bambanci gado kadin jala da ya bayyana min siwahu daga waninsa sai zama fa'ili na jala kenan to abu ne za a yi za a yi gado ne akwai kayayyaki kala-kala to amma akwai rikici a kotu wannan yana cikin gado ko ba a ciki wannan yana cin gado ko ba a ciki abubuwan da yawa za ka ce to in wannan ne lallai wanda ake tuma in aka kawo karan zai zo a haɗa abubuwan gaba ɗaya gidan nan ana rikice na gado ko babu shagon nan filin nan motan nan babur ɗin nan to a zo lokaci guda a ware wanda yake cikin gado da wanda baya ba cikin gado Ko da haka ba sai an ne ba ba sai an yi shi daban daban daban daban daban ba ai kama abu guda ɗaya kawai dai rikici sai a ce rikici ne na gado kawai ba shi kenan ba ko da abin da ake rigima a kan zani ya kai kashi goma duk sunan shari'an ne shari'an shari'an gado ne to suka ce in a irin wannan ne sai a kira shi a ce ya zo ya ya zo ya a lokaci guda ba sai an rarraba masa ba wa in za ba ba mu ya zo ya shari'a kai afuwan bayaran sai bai zo a shari'an a lokaci guda ba tare da an rarraba masa ba وإن غاب باب من ذوي الحق يقتفى بإهلاك باب إن بحكم تحصله وإن غاب باب idan wasu daga cikin waɗanda aka kawo ƙara ko suka kawo ƙara sai suka faki ma'ana suka yi tafiya ba ka nan shi ne ma'anan gaba asalin gaba a neme ka rika ba ka a kafuya ba a gani ka zamanin tafiya ake nufi wa'in gaba babun in wasu daga cikin waɗanda suke shari'a suka yi tafiya min zabil haddi daga ma'abota haƙƙi wanda suka kawo ƙara sai suka yi tafiya wani daga cikin su tafiya wasu kuma suna nan to yuktafa ana isuwa bi ilafi babin da rantsar da wani bangare a cikinsu, su ko wani daga cikin in bi hukumin tahassala in in ya tabbata bi hukumin da hukunci alƙali mana yanzu kun samu shaidu guda ɗaya ko da kuka kawo ƙara ko biyar a kan abin da ya shafi wani haƙƙi naku wanda kuka tarayya a ciki ko gida ne ko mota ne ko fili ne ko gona ne ko ko ma ne sai zama na abun naku ne mun ce suna iya zuwa kotu gaba ɗaya ko su wakilta guda ɗaya cikin ko su wakilta wani daban ma ba cikin su ba ko su su yi hakan ko alƙali ya nemi a yi hakan to shi kenan ana nan ana shari'a haƙƙinsu su biyar misali shi na sai aka ce to su je su kawo shaida domin wanda suke da'awa suka kai ƙara ya ce abun nasa ne ba nasu ne, ya yi inkari ba nasu ba ne, kaga dole su kawo shaidu da suka zagaya suka zagaya sai zama shaida ɗaya suka samu ba ƙa'ida ko in shaida ɗaya ka samu a shari'ar da take ta dukiya ne za ka haɗa da rantsuwa ka samu shaida biyu kenan sai a baka abun to sai aka samu shaida ɗaya to su biyar din na maimakon su zo su rantse gaba daya to yanzu wani daga cikin su yayi tafiya wasu ba sa nan to sai sai malam yake ana mutum ɗaya na iya rantsuwa din ya rantse shi kenan kawai ya dauke wa sauran shine wa in ghaba babu in sha in wani daga cikin min dawil haƙi ma bauta haƙi ya zama baya nan yayi tafiya yuktafa ana isuwa bi ilafi babin da rantsar da wasu daga cikin su so da haka wasu su rantse wanda suke nan wanda ba nan kuma shikenan ya iba ya rantse ba in bi hukumin ta hasala in ta hasala in ya tabbata bi hukumin da hukunci alkali Wasu alkali ne wannan hukuncin ba wai raɗin kansa da kai mu kawai ba wani yi tafiyan kawai wani je ka rantse a alkali ne zai ce to ina wani ya yi tafiya wani ya da yanzu kuka ɗin kuka rage to shi kenan ku rantse in mutum ɗaya ne ma rage su ake rantse in ya rantse shi kenan tun da dama abun nasu ne gaba ɗayansu kamar yadda mutum ce na iya zuwa ya tafi shari'a ya yi ta haka nan mutum ma yana iya yana iya rantsewa amma ya zama alƙali ne wannan hukuncin ba su ne za su ce kai mu ba za mu je mu rantse duka ba kawai mutum ce je rantse alƙali zai ce ba ku yi ta ba wannan ai wannan kuma alƙali ne yake da ikon wannan to za ka yi hukunci ya ce to shi kenan ba damuwa wasu su zo wasu ku su zo su rantse sauran ba sai sun zo su rantse ba za mu zai nan wa sallallahu wa sallam a baraka ala nabi kai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.